taskar salma please yake ba subscribe kararrawar sanarwa samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. sunan allah mai rama mai jin ƙai littafin asp zara kashi na biyar kyawawan motoci guda uku ta gani a harabar ofishin nasu wanda ya tabbatar mata da sun yi bakin manyan mutane ne tun kafin ta karasa ta hango alhaji mai riga zaune a inda suka tanada domin zaman baki bata ko kalli inda yake ba lokacin da ta karaso kusa da shi sai ma shigewa ofishinta da sajan bala ya bude mata kofar sai da ta zauna kafin sajan din ya ce ranke daɗe wannan mutumin shine wanda yake ta zuriyar san ki, a kwana biyun nan yau ma tun karfe bakwai ya zo saboda na faɗa mai zaki zo ofis yau kai ta gida sannan ta ce ka shigo da shi fita yi ba da jimawa ba kuma ya kara shigowa inda a bayansa alhaji mai riga ne da wasu bodyguards ɗinsa da suka sha bakaken kaya su biyu kujerar da sajan bala ya nuna mai ya zauna shi ko bala tsara mata ya yi tare da ficewa a ofis ɗin alhaji a tunani na kai ne wanda ke son zantawa da ni faɗin zara washe baki ya yi tare da faɗin eh ni ne ranke daɗe to tsayuwar me waɗannan ke yi anan umarni ya basu da su fita waje nan suka nufi kofar fita bayan ɗaya ya ajiye wata briefcase a kan teburin na kwana biyu ina zuwa nan ranke daɗe ba na samun ki cewar alhaji mai riga ayya ta faɗa a hankali zama ya gyara sannan ya ce dama na zo ne akan maganar kes ɗin yaron wajena da aka ce ke ce kike rike da shi duk da na ga wannan kes ɗin na kananan jami'o'i ne ba manya irin ku ba akwai kundin tsarin da ya ce babban jami'i kar ya karɓi kes ne ba haka nake nufi ba ranke daɗe na zo ne kawai mu yi magana akan kes ɗin ne ka samo mana wata shaidar ne ba shaida ba dai ranki shi daɗe kawai ina son a yi wani abu a kai ne ban gane wani abu ba eh na ce dama ko za a bar maganar shiga kotun a sasanta a gida kawai bai aikata abin da ake zarginsa da shi ba ne bai aikata abin da ake zarginsa da shi ba ne ranke daɗe kin san halin yara ba sa tunani kafin su aikata wani abin tambaya ce kawai na yi bai aikata ba ne eh to gaskiya ya ce min ya aikata amma hannu ta ɗaga mai alamar ba ta son jin sauran zancen sannan ta ce to alhaji ya aikata ya kake son aiki nan yauwa na ce a sasanta kawai anan in ya so sai a biya kuɗin da mahaifin yarinyar suka kashe akan nema mata lafiya Ba ka gudun ya kuma aikatawa to kin san halin yaran zamani su komai suka yi gani suke daidai ne yanzu kana nufin a janye karar kenan eh haka nake so ke daɗe ni dan siyasa ne hakan zai iya jawo min cece ce a tsakanin jam'iyyun adawa yanzu ga wannan ya karasa faɗa yana buɗe jakar da bodyguard din ya ajiye kuɗi ne makil a cikin jakar rafar dubu ɗaya ɗaya an jera su marmashi ta yi har sai da dimple ɗin ta ya loba sosai kana ta sa hannu ta taɓa kuɗin tare da ɗaga rafa ɗaya ta jujjuya sannan ta ajiye cikin ƙwarin gwiwa alamun nasara alhaji mai riga ya ce shi yasa ban turo kowa ba na ce bari na zo da kaina ai maganar za mu fahimtar juna yadda kai ta yi kana ta ce zan iya tambayar ka idan babu damuwa ba komai ranke daɗe yi tambayar ki kana da ya mace a'a babu yaro na ɗaya ne dai wannan da muke magana akan shi okay to kana da yaya ko kanwa mace gaskiya babu da ke mu maza ne iyayenmu suka haifa amma lafiya kike mun irin tambayar nan rake daɗe ban kai ka karasa tambaya ta ba idan na gama zan amsa taka tambayar mahaifiyar yaron nan ya kake jin jinta a matsayin a na wacce nake tunanin tun auren kuruciya shine har yanzu gaskiya ba zan iya misalta miki yadda nake jinta a raina ba wannan dalili ne ma yasa har yanzu ban yi mata kishiya ba masha Allah yanzu a alaji misali wani ya shigo gidanka ya yi wa matarka ya ma matarka fyaɗe sannan da aka yi bincike aka gano mai laifin wani irin mataki za ka ɗauka wallahi da hannuna zan kashe shi idan ma ban samu damar haka ba zan tsaya da dukiyata da karfina har sai na ga an yanke masa mummunar hukunci akan laifin da ya aikata min dariya zara ta yi sosai sannan lokaci ɗaya ta gimtse kana ta jawo jakar kuɗin gabanta ta zuge zip ɗin kamar yadda yake tare da tura jakar gaban alhaji mai riga kana ta ce kamar yadda kake jin zaka tsaya da karfinka kuma da dukiyarka ni idan aka yi ga matarka to ni ina jin fiye da hakan wajen ganin na tsaya ma kowace mace da aka ketawa haddi domin a bi mata hakkinta wannan kuɗin da ka kawo ba zai taɓa canza min ra'ayi domin na saba domin na saba rike fiye da irinsu cin hanci ko to ka sani cewa ba ka yi kuɗin da zaka iya bawa zara cin hanci ba wannan kuɗin ko albashin ma'aikata na na wata ɗaya ba zai iya biya ba shin ka san girman laifin da ka aikata na baiwa 'yar sanda cin hanci tabbas zan baka mamaki kuma dole a yanke wa yaranka hukuncin daidai da laifin da ya aikata ba na son na ƙara jin ko da kalma ɗaya ce ta fito daga bakinka idan kuma ba haka ba hmm, kulle ka ba wani abu mai girma ba ne a waje na, sannan babu wani jami'in da ya isa ya saka ni buɗe ka idan na yi hakan don haka ka ɗau tarkacen kuɗinka ka fice min daga ofis ta karasa faɗa tana mai buga teburin gabanta wanda hakan ya kara ɗarsa tsoro a zuciyar alhaji mai riga domin dai dama karfin hali kawai yake yi ya iya mata magana amma ba karamin kwarjini take masa ba ba tare da ta tanka ba kamar yadda ta ya ba tare da ya tanka ba kamar yadda ta ce ya ɗauje kar tare da ficewa daga ofishin yana mai banko kofar da karfi marmashi zara ta yi sannan ta ce mai riga kenan ba shirin wasa ne a kanka ba duk wani motsin ka yanzu a tafin hannuna yake kiran wayar ɗaya eh, da ya shigo ne ya sa ta saka hannu ta jawo wayar daga inda take Numban dadi ta gani ne yasa ba ta daga ba har sai da ta yanke sannan ta maida kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Dota, barka da safiya. Dadi ina kwana? Lafiya lau kun tashi lafiya ko? Lafiya lau dadi ya momi. Ka lafiya lau. Ya su baba dai da mutan turai. Duk suna lafiya dadi. Kin fita aiki ne yau? Eh ina office. A'a, to bari na bari ki koma gida. Kar na katse miki aiki. dama na yi tunanin kina gida ne shi yasa na kira mai magana ba komai dadi ba aiki nake yi ba dama za mu iya magana babu damuwa to masha Allah na ce ko baba ta isar miki da sako na? eh dadi ta gaya min kuma na amince a'a zara idan kina da wani ki faɗa kar na tauye miki haƙƙi babu kowa dadi to na gode to na gode kwarai Allah ya miki albarka amin dadi sai an jima ki gaida su baban za su je insha Allah nan suka yi sallama ta ajiye wayar a gefenta tare da sauki ajiyar zuciya mai karfi o oh, ni Fatima Zara aure da mijin da ban san shi ba sai kuma ta yi marmashi ita kadai tare da kada kai Allah sarki wannan kenan shi kuwa Alhaji mai riga bayan fitarsa daga ofis ɗin Zara cike da takaicin rashin haɗin kai da bata basa ba kai tsaye gidan alkalin kotun da aka shigar da karar ya nufa bai wani sha wahala ba aka shigar da shi cikin gidan bayan sun gaisa da alkali ne yake faɗa masa abin da ke tafa da shi na san kar a yanke wa yaron sa hukunci tare da korar karar ki ɗaya to kasar tamu dai ta ɓaci kowa son kuɗi kawai babu bata lokaci alkalin ya amince ganin irin makudan kuɗin da aka ajiye a gabansa sallama suka yi zuciyar alhaji mai riga fal da farin ciki a can ko ɗaya ɓangaren alba kamar ko da yaushe ba a taɓa ganin inda yake magana sai dai a jiyo sautin muryarsa Raliya ki kula sosai, bana so a samu wata matsala. Yanzu idan kuka bar nan, za a kai ki filin jirgi inda daga nan za ki wuce Gombe. Ki yi amfani da adireshin da na baki, ki isa zuwa gidan kamar yadda na tsara miki. Ki tafiyar da komai cikin tsari kada ki bari a gano ki. Gobe da safe ne za ki isa zuwa gidan bayan ta fita zuwa gurin aiki. Kin fahimce ni? Na fahimta oga, zan yi komai yadda ka ce. Raliya da ke rakube a a gefe ɗaya daga cikin kujerun ɗakin ta faɗa kanta a sunkuye ba na son rawar kai raliya samo masaniyar inda lu'ulu'un yake shine kawai aikin ki. ban baki damar ki yunkurin sacewa ba wannan aikin ba naki bane ina kara jaddada miki ba za a samu matsala ba oga ki tashi ki je ki gama kintsawa karfe biyar za ku wuce to na barka lafiya yalla bai ta faɗa tana mai ficewa daga tana mikewa daga durgushin da take sa'an nan ta nufi kofar da za ta fidda ta daga cikin falon haka alhaji mai riga ya yi ta zagawa yana siye bakin waɗanda ke da masaniya akan kes ɗin hatta lauyan bogi da zara ta ɗauka sai da ya bashi makudan kuɗi akan ranar da za a shiga kotu ya yi ta waye ce shi lauya ne mai kare wanda ake zargi yau ta kama ranar lahadi inda gobe ranar litinin za a shiga kotu dukkaninsu suna zaune a falo suna hira jifa-jifa wanda akasarin hirar tsakanin jidda ne da baba domin salim da jidda suna gaban na'ura mai kwakwalwa suna gudanar da aiki Baba ce ta kalli gefen da su Zara suke. Kana ta ce Zara'u, in ce da mahaifin naku ya faɗa miki matsayar da ya yanke game da bikinku. Kallanta Zara ta yi ba tare da ta tanka ba, ta mai maida hankalinta kan abin da take yi. Jidda ce ta maida hankalinta wurin baba ta ce, Wace matsaya kuma baba, tunda ta riga da ta amince. Ai, uban nasu ya ce nan da watanni biyu za a yi bikin, shi ma Muhammadin ya kusa dawowa gida domin fara hidimar bikin, in ji baba. Lallai, ki ce mu ma mu fara shiri kenan baba. Mun kusa zama amare. Jidda ta faɗa cike da zolaya sosai ma kuwa faɗin baba. Amma yaya Sadiq zai dawo bikin ko? Eh na ji Suleiman na cewa sun gama karatun. Zai je da kansa ya taho da shi. Kin san tun da ya ji labarin rasuwar nan shi ma yake ta noƙe-noƙen son ci gaba da zama a cikin turawa. Gaskiya kam ya dawo bikin kanwa babu babban yaya ai ba zai yi armashi ba. A to su daɗi suke ji ganin kansu a tsakiyar arna suna shawagi kai baba baba duka bane arna akwai musulmai sosai duk jirgi ɗaya ya kwaso ku ai baba wata rana wata rana dai za mu kai ki kasar turawan nan ki ji yadda ake ji idan ana can Allah ya tsare ni ni matu, bana fatan gani ko a mafarki na Zara'u wani irin aiki ne kuke yi haka da ba za ki bari ki zo ki karin kumallo ba ina fa lura da ke kwana biyun nan san ba kya son cin abinci shi sa kike ta karewa kamar kayar kamar kazar mayu ta ƙara shi maganar hankalinta na akan Zara'u baba ko ke ce kika tsinci kanki halin da nake ciki ba za ki samu nutsuwa ba sai kin kai ga gaci faɗin jidda yau wani hali ne take ciki banda na sa kanta damuwa sai an daina cin hanci a ƙasar nan waɗanda suka fita ma sun gwada sun kyale a'a fa baba kes ɗin fyaɗe ne a hannunta kuma gobe za a shiga kotu shi yasa take kokarin tara duk wasu hujjoji gudun kada a kada su gashi ma iyayen yarinyar ba su da hali ba masu hali ba ne. Salati baba ta shiga dokawa har da yar guntuwar kwalla kafin ta ce ashe har yanzu ana wannan rashin imanin a kasar nan shikenan dai shi talaka ba zai taba hutawa ba yanzu menene ribar yiwa wa mace fyaɗe kawai saboda tsantsar zalunci da san rugujewa mutum rayuwa In sha Allahu duk asirin su sai ya tono an hukunta su shi yasa nake son aikin Zara'u saboda gaskiyar ta na yi wa Muhammadu magana ma dole zai bar ta ta ci gaba da aikin ta saboda rashin ta zai iya saka al'umma cikin wani hali baba kasar mu yanzu ai sai duk sai dai kawai mu ci gaba da addu'ar samun gyara amma kullun lamura kara taɓarɓarewa suke yi kullun cikin addu'a muke kuma ba za mu taɓa gajiyawa ba nan suka ci gaba da tattaunawa akan matsalolin da ke addabar kasar tamu har zuwa lokacin da su Salim suka gama aikin suka dawo cikin falon aka ci gaba da hirar da su washe gari da wuri Zara ta bar gidan bayan ta yi sallah bayan ta yi sallama da su jidda da za su haɗu a can kotun kotun ta cika makil saboda ba shari'a ɗaya ake gudanarwa ba baya ga haka kuma abokan hamayyar Alhaji mai riga su ma sun zo don ganin yadda za ta kasance shari'a biyu aka gudanar kafin a zo kan kes ɗin fahima kamar kowace shari'a lauyoyi sun halara inda aka tanadar musu domin zama na aka umarce su gabatar da kansu sunana barista labaran ahmad tare da abokin aiki na barista gideon wongson mu ne masu kare wanda ake tuhuma faɗin ɗaya daga cikin lauyoyi biyu da ke zaune a inda aka tanadar musu shin barista labaran ba kai ba ne lauyan masu ƙara faɗin alkalin ba ni ba ne my lord in ji labaran jinjina kai kawai alkalin ya yi kane ya ce ina lauyan masu ƙara shiru babu amsa Alhaji mai riga ne ya kalli inda Zara take tare da yin wani shi'umin murmushi mai cike da ma'anoni. Ita ma murmushin ta maida masa mai alamar baka san me kake yi ba. Kafin ya gama mamakin murmushin da ya gani a fuskarta, ya juyo sautin magana. Sunana barista Salim Sa'id, ni ne lauyan masu ƙara, lord, a yi min hakurin lattin da na yi. Hakan ya faru ne a sanadin cunkoson ababen hawa da na samu a hanya. Cewar Salim wanda shigowarsa kenan ya nufi gurin zaman lauyoyin. barista salim a kiyaye na gaba cewar alkalin ba iya alhaji mai riga ba ne ya shiga mamaki da rudanin jin abin da ya fito daga bakin salim hatta labaran sai da ya rude domin dai ko kafin a fara gabatar da zaman kotun na yau sun tattauna da zara a matsayin shi na wanda zai tsaya wa fahima lalle ya tabbatar ta samu labarin zai yi tawaye shi yasa tana ta tanadi wani lauyan zufa ce ta fara keto masa ta kowane sashi na jikin shi waye jin alkali ya bukaci su gabatar da shaidarsu? ta farko sai dai me zara ya gani ta kafe shi da idanuwanta masu rikitarwa nan take ya rude har sai da ya ji godwin ya gabatar da tambayoyi ga kabir kafin ya mai da hankali mintuna talatin ana fafatawa tsakanin ɓangare biyun inda salim ke gabatar da zafafan shaidun da ya tada hankalin alhaji mai riga da mukarrabansa domin hatta inda yake cewa zara tabbas ɗan shi ne ya aikata laifin da ake zarginsa sai da aka gabatar a gaban kotu nan fa kotu ta rikice kowa na faɗin albarkacin bakinsa musamman ma 'yan adawa alhaji mai riga hutun rabin lokaci aka hutun rabin lokaci alkali ya bayar gaba ɗaya jama'a aka fita waje duk yadda mai riga ya so ganin alkalin a wannan lokacin abu ya gagara hankalinsa ne ya ji ya tashi amma tunawa da yi da irin makudan kuɗin da ya ba wa alkalin sai ya ɗan samu nutsuwa tare da tabbatar wa kansa samun nasara a daidai wannan lokacin kuwa baba tana zaune a falo tana kallon wa'azi a Sunna TV. Ɗaya daga cikin masu tsaron ne ya shigo tare da shaida mata cewa tana da bakuwa. Ba tare da dogon tunani ba ta ce shigo da ita. Jim kaɗan ya dawo tare da Raliya wacce ta ɓadda kama sosai tamkar ba ita ba. Wasu tsoffin kaya ne a jikinta wanda a kowane lokaci za su iya yagewa sai wata ƙaramar gana mazgo. ita ta tsufa ita ma ta tsufa sosai. Ta sallama ta ƙarasa cikin falon sannan ta zauna a ƙasa. nesa da inda baba take. ki hau saman kujerar mana baiwar Allah in ji baba a'a nan ma yayi hajiya ina wuni fadar rariya lafiya lau sana da zuwa sai dai ban shaida fuskar taki taki ba ko dai gurin zarawo kika zo ne a'a hajiya dama na zo neman aiki ne wani irin aiki kuma daga ina kike ni ya ce a garin tilgen fulani nake iyayena sun mutu ne sanadiyar gobara da ta cinye gidanmu tun daga lokacin kuma na rasa masu taimako na to akwai wata mata a can gurin namu da take shigowa birni tana aiki shine ta bani shawarar na shigo na zaga gidan masu hali na nemi aikin yi saboda na samu abin da zan rinka rufawa kaina asiri da shi tuniya ta lalace mutane ba sa son taimako ai shi maraya idan ka taimaka mishi tamkar ka zuba adashe ne da zaka kwashe ranar lahira kada ki damu insha Allah za a baki aiki koda na goge goge ne Na gode, hajiya Allah ya saka da alkhairi amin babu komai ai aikin maraya ne muke son saukewa in ji baba sun ɗan jima suna taɓa hira kafin baba ta miƙe ta shige ɗaki bayan ta bar raliya a falo tana kallo da sanda ta bi bayan baba don ganin da sanda ta bi bayan baba don ganin me za ta yi a ɗakin ganin shigewar ta ban ɗaki ne sa ta yi saurin komawa falo tare da buɗe jakarta ta ciro wasu abu kamar beach na kitsan na kitsan yara ta nufi saman bene bata sha wuyar ganin ɗakin Zara ba saboda taswirar gidan da ta haddace a kanta ɗakin abu ɗaya ke da haka tana shiga ta nufi gaban durowar kayan zara wannan abin ta ajiye a can saman durowar ta yadda babu wani mahaluyin da zai iya cewa akwai wani abu a gurin idan ba an faɗa ba komawa falon ta yi cikin san tamkar ɓeran da ya yi sata yana tsoron a kama shi a can kotu kuwa bayan mintuna talatin sun cika aka koma Aka ci gaba da fafatawa tsakanin ɓangarorin guda biyu domin dai da alama shari'ar ta kwana ɗaya ce. Shiru ya ratsa cikin kotun bayan shuɗewar wasu mintuna duk wannan abu da ke faruwa. Alhaji mai riga lokaci zuwa lokaci yake ɗagowa ya kalli ɓangaren da Zara take yana yi mata murmushin keta domin dai zuwa yanzu ya gama tabbatarwa kansa cewa shi ɗin mai nasara ne sannan ba za a yanke waɗansa hukunci ba ita kuwa Zara a zancen zuci take a duk lokacin da ya kalle ta sai ta ce shi dai mutum mara basira ko ina yake ana ganewa alkali ne ya fara magana kamar haka bayan sauraron shaidu da bangarori biyu suka gabatar tare da hujjoji wanda suka gamsar da kotu da kuma kundin tsarin shari'a na kasa kotu ta yanke wa kabir hukuncin zama a gidan kaso na shekaru goma tare da aiki mai tsanani sa'an nan zai biya tarar miliyan biyar domin nemawa fahima lafiya Alhaji Nuhu mai riga kotu ta kama shi da laifin yunkurin baiwa ɗan sanda cin hanci don haka kotu ta yanke mishi hukuncin zaman gidan horo na wata biyar ko kuma tarar miliyan ɗaya yana gama faɗar haka ya buga gudumarsa wanda ke nuna alamar ya gama aikin shi na wannan rana. Kotu fa ta rikice inda alkali mai riga inda Alhaji mai riga ke ta zage-zage tamkar mai taɓin hankali ana riƙe shi nan fa 'yan jami'an adawa da 'yan jaridu suka samu inda suka suka yi ta ɗaukan hoton shi wasu har da yi masa bidiyo haka yana ji yana gani aka wuce da ɗansa ɗaya tilo tamkar rai zuwa gidan kaso take kuma ya zube a kasa tare da sakin kuka mai tsanani jidda moce gida kawai ki rabu da salim ɗinki da 'yan jaridun nan cewar zara bayan ta janyo hannun jidda zuwa wani keɓantaccen wuri a bayan kotun menene haka wai zara ki banni mana a haska ne a jarida tare da hufina mu ce jidda ba na son dogon zance jikina na bani wani yanayi da ban gamsu da shi ba ta faɗa tana tura jiddan cikin motarta wuta ta baiwa motar bayan ta shiga ita ma nan suka bar farfajiyar kotun zuwa gida gudu take yi tamkar za ta tashi sama yayin da jidda ke mata korafin karfa ta yi sanadin tafiyar ta lahira ba ta shirya ba ko kula ta bata yi ba har suka iso bakin gate ɗin gidan on aka buɗe mata ta shigar da motar ciki sai a lokacin ta samu nutsuwa amma duk da haka tana jin wani irin yanayi a tattare da ita haka kawai kira rabo da mijina to wallahi garin ma za mu bar miki tunda mun gama yin abin da ya tsaye da mu in ji jidda ba iya garin nake so ku bari ba dan Allah ku bar kasar ma ga baki daya Zara ta faɗa cike da tsokana lokacin da take fita a cikin motar da gudu jidda ta bi ta suka nufi hanyar babban falo tamkar wasu ƙananan yara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 bata ko kalli inda yake ba lokacin da ta ƙara so kusa da shi sai ma shigewa ofishinta da sajan bala ya buɗe mata kofar sai da ta zauna kafin